This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkanku da asubahin wannan rana ta fatan an wayi gari lafiya sannan masu azumin ramadana suna gudanar da ibada cikin ƙoshin lafiya aisha mu'azu ce tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na safe a daidai wannan lokaci yau litinin 25 ga watan maris na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga mahmud da kanin labarai babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya soki isra'ila inda ya nuni da matsanancin yanayi da yunwa da ke addabar jama'ar gaza ana can ana kidayar ƙuri'u bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi a senegal a ranar lahadi wata kotu a moscow ta ba da umarnin ci gaba da tsare mutanen nan guda hudu da aka kama bisa zargin hannu a harin da aka kai kan masu halartar bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe a moscow wanda ya halaka akalla mutum 137 kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa wasu mutane hudu sun riga mu gidan gaskiya sakamakon wani rikicin kabilanci tsakanin hausawa da fulani a zamfara su waɗanda ba san ko su iya ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin hausawa gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da yan sanda suka je garin su ma suka raki mutanen gari aka je aka ɗauko gawawwakin su da aka kashe za kuma a ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar senegal mazauna najeriya waɗanda suka kaɗa kuri'a gaba da zaben shugaban ƙasar da ya gudana a jiya lahadi zabe ina tafiya lafiya lau babu bambanci zaben da muka yi tun jamanin abdujuf zuwa abdullahi wadda zuwa wannan makisal zuwa wannan watunan da muke ciki yanzu babu wani bambanci a nan ibada. kamar kowace ranar litini yau man filu hashin gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya kuma a yau shirin zai yi nazari ne a kan kisar gillar da aka yi wani shehin malami a jihar zamfara albarkacin wannan wata mai falala kuma muna tafi da saƙon watan ramadana to amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan yanzu ga mahmud da kashin labaran duniya na farko jama'a assalamu alaikum babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya soki isra'ila inda ya nuni da matsanancin yanayi da yunwa da ke addabar jama'ar gaza yana mai cewa isra'ila ce kadai za ta iya cire shingen da ke hana kai kayayyakin agaji ga yankin na falasdinawa nothing justifies the attacks by hamas on october ya ce babu wani dalili da zai sa hamas ta kai munanan hare-hare a isra'ila da yin garkuwa da mutane kazalika babu wani dalili da zai sa a yi kudin goro wajen hukunta daukacin al'ummar falasdinawa babban kwamishinan hukumar da ke a falasdinawa ta majalisar ɗinkin duniya philip lazarani ya ce hukumomin isra'ila sun faɗa wa hukumar cewa za su datse ayarin motocin da suka nufi arewacin yankin gaza dauke da abinci rahotanni daga jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya na cewa duk da fitar da sanarwar sako ɗaliban makarantar kurigan da 'yan bindiga suka sace har zuwa yammacin ranar lahadi iyayen ɗaliban ba su samu ganawa da 'ya'yan nasu ba gwamnan jihar kaduna malam obasani wanda ya sanar da sako ɗaliban da kansa ya ɗauki lokaci yana ganawa da jami'an tsaro da kuma iyayen ɗaliban sai dai bayan wani dogon lokaci an umarci iyayen ɗaliban su koma gida su sake dawowa a yau litinin daga kaduna wakilin murya amurka isa lawal ikara na ɗauke da wannan rahoto tun sanyin safiyar jiya lahadi ne dai manema labaru suka yi da fifi a gidan gwamnatin jihar kaduna domin ganewa idanunsu ɗaliban da aka ce an saku sai dai kuma bayan kwashe sa'o'i daga bisani an sallami iyayen ɗaliban da aka gayyato don karɓar wannan ɗalibai tare da yi musu alkawarin su dawo yau litinin don karɓar waɗannan ɗalibai wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka sha dogon zaman dakon ganin sun karɓi waɗannan yara dai sun ce ba za su zaƙi wajen yin bayani ba saboda su kansu ba san adadin ɗaliban da aka sako ba kuma ba san halin da suke ciki ba tukuna. Sunana Nuhu Shu'aibu Kurga. Na ji daɗi kwarai da gaske saboda akwai yara na na jini na a ciki kuma kamar yadda aka yi mana alƙawari Allah da mana da yaran mu cikin lafiya da zaman lafiya mun gode. Suna Sunana Jibrin Gwadabe Kurga. Mun yi farin ciki kwarai da gwamnatin jihar Kaduna ta kira mu ta tabbatar mana da cewa an samu karbo mu sun dawo cikin ƙoshin lafiya. Ba za mu ce komai ba tukuna sai Allah ya sa mun ga yaran nan ido da ido mun tabbatar da yawan su dukkan su da suka tafi dukansu sun dawo ko kuma da saura to sannan kuma za mu samu abin da za mu iya cewa. Salon sanar da sako ɗaliban garin kurgan da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da kuma jinkirin bayyanar ɗaliban har zuwa yammacin jiya Lahadi dai ya jawo tantama da tura tambayoyi tsakanin masana harkokin tsaro irin su Manjo Yashin Kwamirtaya wanda ya ce akwai wasu batutuwan dubawa. Wato dole iyayen yaran nan su ji daban duba da yadda aka tara su da sassafe tare da 'yan jaridu a gidan gwamnati da niyan cewa za su zo su ga 'ya'yansu kuma su tafi da su. Sai kasance an wuni hakan bai yi ba kuma sabani yadda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira 'yan jarida yaran nan za a ce an karbo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne ta yadda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi ƙoƙarin karbo su. To amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamna da kansa ba ma mai magana da yan gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa don ana gani kamar wani shiri ne domin bai yiwa a yanda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga mafi yawa ma gwamnati kan ce a je a duba lafiyarsu ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su. Ɗaya daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi dai ita ce shin sako waɗannan ɗalibai aka yi ne ko ko kwato su aka yi da ƙarfin soji musamman ma dai ganin cewa gwamna Obasanin jihar Kaduna ya lashe takobin tabbatar da ya dawo da waɗannan ɗalibai ko ma ta yaya ne. Wannan abu tun da na ji shi ban samu sukuni ba kuma ina so tabbatar muku duk ɗan da ke jihar Kaduna ɗana ne kuma ban so hankalin ku ya tashi mu kuma zama da gwamnati da zamu tashi tsaye mu ga cewa in Allah ya dade dan Allah insha Allah yaran nan sun dawo gida da dan Allah da abin da zamu yi zamu insha Allah neman sanin adadin ɗaliban da aka sako da lafiyar su da hanyar da aka bi wajen sako su da kuma maganar kuɗin fansa ko saka karfin soja na cikin wasu daga cikin tambayoyin da ake sa ran amsoshinsu su fito a yau litinin idan gwamnatin jihar kaduna ta gabatar da waɗannan ɗalibai isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to nan ba da jimawa ba mahmud zai dawo ya karanto mana kashin labaran na biyu kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga arewa maso yammacin najeriya inda tashin hankali tsakanin al'ummar hausawa da fulani a najeriya ke ci gaba da kawo cikas ga kokarin samar da zaman lafiya musamman a yankunan arewacin kasar yanzu hakanan ana zaman ɗarɗar tsakanin hausawa da fulani a ƙaramar hukumar gudu a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda rikici tsakanin su ya laƙume ran mutum hudu daga sokoto ga rahoton da wakilin muryar amurka muhammad nasir ya aiko mana tun kafin wannan lokaci da rashin tsaro ya dagula al'amura a najeriya rikici tsakanin hausawa manoma da fulani makiyaya ya jima yana mayar da hannu agogo baya ga samar da zaman lafiya duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi wajen haɗa hankulan kabilun biyu irin wannan rikicin ne ya barke tsakanin hausawa da fulani a ƙauyen jima-jimi a ƙaramar hukumar mulkin gudu ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya rikicin ya so sanadin amfani da wani gandu inda hausawa da fulanin duk suna amfani da shi domin yin noma da kiwo daya daga cikin fulani ya bayyana cewa ranar laraba ta wannan mako hausawa sun je aikin daji bayan sun dawo gida sai suka tarar wasu daga cikinsu ba su dawo ba sai suka yi zargin fulani da hannu ga rashin dawar 'yan uwansu gida kuma su haka takakka zuwa rogar fulani suna korafi don da idan ba za ka zargi mutum ba ai ba za ka kawo mai wannan takakka a gidan shi ba shi hakimin mu ya gaya musu cewa mu ba mu yadda da wanga maganan da suke yi ba sai dai mu je gaban hukuma ta raba mu to wayuwar gari ranar alhamis akan umarci cewa duka mata da yara ƙanana su fita daga garin saboda gudun aukuwa abin da zai biyo baya na rigima hmm. to da haka aka yi roshin aka je balle aka yi reporting bayan haka nan ana can wurin reporting din ko da aka asako sun je sun kona gari sun tarwatsa abin da suke tarwatsawa yara ƙanana suna daji wasu ma sun mutu har yanzu dai ba mu samu muka muka tabbatar cewa mutum nawa ya mutu kantoman karamar hukumar mulki ta gudu uma mai kano ya ce lokacin da hausawa suka je daji sai suka tarar ba fulani ko ɗaya da ya fito dajin duk da yake sun saba aiki tare suna aiki daga nan sai suka ji ana harbe-harbe wasu waɗanda ba san ko su ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin hausawa gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin su ma suka raki mutanen garin aka je aka ɗauko gawawwakin su da aka kashe so ko da aka zo su mutanen eh, matasan su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu sun biyo sawun mashin da sawun mutum guda ƙasa har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin fulani ga zama haka ita ma suka samu wata wuta to sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasan to sai dai fulani sun ce ba su ne suka harbi hausawan ba kuma ba su san waye ya harbe su ba saboda waɗannan 'yan ta'adda ai ba mu san su ba kuma ba mu tura su ba ba mu san ina suka fito ba ba mu san ma waɗannan mutanen suna hannun 'yan ta'adda ko ba sa hannun 'yan ta'adda ba shi kuwa shugaban karamar hukumar ya ce wasu mutane kawai suna furta kalamai da suke son furtawa ne ba don su san hakikanin abin da ke faruwa ba kuma aksarin su ba maganin suke zaune ba ni na gaya musu ni wallahi ba ni da goyon baya akan goyi bayan bahaushe na ya cutar da bafulatani kokari na yanga na kare rayuwa da lafiyar kowa tabbas an kashe hausawa manoma guda biyu su kuma fulani sun ga gawawakin mutanen su guda biyu amma magana ne gari ba gaskiya bane yanzu haka dai ana kan tattaunawa domin yin sulhu tsakanin bangarorin biyu karkashin jagorancin ma karamar hukumar na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya ce zai bincika yadda lamarin yake domin bayani bai iso gare su ba ko a shekarar da ta gabata an samu irin waɗannan rikice-rikicen a ƙananan hukumomin bejji da tangaza duk a jihar sokoto inda aka yi hasarar rayuka masu yawa baya ga wasu makamantansu da ake samu a wasu sassa na najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad da wannan rahoto har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga mahmud da ƙarashin labaran duniya ana can ana kidayar ƙuri'u bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi a senegal a ranar lahadi zaben na zuwa ne watanni bayan da shugaba mai barin gado makisal da farko ya yi yunkurin jinkirta zaben matakin da wasu suka nuna fargabar ko yana so ya zauna a karagar mulki ne zuwa yammacin ranar lahadi an kulle rumfunan zaɓe yayin da rahotanni ke nuni da cewa an gudanar da zaben lami lafiya yan takara 17 ne suke neman maye gurbin sal wanda ke shirin kammala wa'adinsa ciki har da tsohon firayim ministan kasar amadu ba wanda sale yake marawa baya a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahotonmu na gaba game da saɓon shugaban ƙasar senegal da ya gudana a faɗin ƙasar a jiya bayan rashin nasarar yunkurin jinkirta zaben shugaban ƙasar zuwa watan disamba 'yan senegal mazauna birnin ibadan su ma sun kaɗa sun fito sun kaɗa ƙuri'arsu kamar 'yan uwansu da ke senegal wakilin muryar amurka ibadan hassan umaru tambuwal ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin waɗanda suka kaɗa ƙuri'arsu. gare ka. a yayin da ake zaben shugaban kasa a kasar senegal a jiya lahadi su ma 'yan kasar senegal mazauna birnin ibadan a najeriya sun fita maza da mata sun kada ƙuri'unsu inda sun ka zaɓi ɗan takarar shugaban kasar da suke so suna na cerno jawo eh, ni ɗan senegal ne kuma zaben na yau alhamdulillah mun yi zabe yanzu dai na zaɓe da national id card ina hada voters card ina da shi alhamdulillah kamar da me da me aka tambaye ka kafin ka yi zaɓe a suka tambaye ko ina da takardun na zabe a Senegal na ce musu eh kuma wannan ba na farko na bane zabe duwan lokacin zabe muna zabe alhamdulillah kamar minti nawa ka dauka layin zabe ba minti biyar kawai ina zuwa kawai aka ce zo ka zabe to na dauka takarduna na je na zaba the election are moving well so our prayers is to get good leader wani wanda ya kada kuri'arsa ya ce zabe na tafiya daidai dukkan su yan kasar Senegal ne suna addu'ar Allah ya ba su shugaba na gari sunana Dembo Conte ni shugaba shugaban 'yan Senegal na Oyo State. Ka da kuri'a? Na da kuri'a. To yaya zaɓe ya tafi? Zaɓe ina tafiya lafiya lau. Kamar da mai aka bukata gare ka ko aka tambaya gare ka kafin ka kaɗa kuri'a? Mu zo kawai mu kawo National ID Card mu wanda bai da National ID Card baka da izinin yi ward amma muna da shi in ka zo shine zaka nuna kawai a baka izini kai. Na Najeriya koko na can ƙasar Senegal. Na can ƙasar Senegal. Ka taɓa yin zaɓe ba so ɗaya ba so biyu ba. Idan ka kwatanta da sauran zaɓen da kai a can baya menene bambanci da wannan da kai yau babu bambanci zaben da muka yi tun jamanin abdujuf zuwa abdullahi wadda zuwa wannan makisal zuwa wannan watunan da muke ciki yanzu babu wani bambanci a nan ibadan ka taba zabe a kasar senegal na taba yi kafin fita ya dade suna na haja na sa koriya mun ji dadi sosai zaman mu na najeriya gaskiya muna jin dadi senegal to menene fatan ga wannan zaben shugaban kasa a alkhairi ne saboda mun taba yi zabe ba wannan bane farko ba tunda muka fara mun ji dadin zaman mun ji dadin zabe kuma yanzu muna fata Allah ya zabo mafi alkhair Allah ba mu zama lafiya Muhammadu Dongo we get enough material sha everything is is post so no difficulty no problem Muhammadu Dongo malamin zabe yace suna da isassun kayayyakin aiki komi na tafiya daidai babu wata matsala a game da zaben shugaban kasar idan ba a shagala ba a can baya kafin zaben na jiya Lahadi an yi gwagwagwa a tsakanin shugaban kasa yan adawa majalisar majalisar dokokin kasar Senegal don canza ranar zaben shugaban kasar amma 'yan kasa suka jajirce hakan ya jawo zanga-zanga a fadin kasar Senegal. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a nigeria. To a gaida Hassan da wannan rahoto. Kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba batun kisan gillar da ake yi wa shohun malamin Islama a Bakar Hassan Mada a jihar Zamfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Zamfara don duwa batu mai matukar juyayi na kisan gilla shehun malamin Islama Abubakar Hassan Mada da ake zargin 'yan sa kan da gwamnan jihar Dauda Lawal Dare ya ɗauka don yaƙi da barayin daji. 'Yan sa kan da ake wa taken askarawan Zamfara sun fara aiki ne bayan ƙaddamar da su da gwamnan ya yi da rantsuwar za su yi aiki tsakani da Allah. kamar yadda muka kawo muku labarin zargin kisa ba bincike na 'yan bangar gwamna duk waraɗa a katsina su kuma askarawan zamfara ana zargin su da yi wa duk wanda suka kama yankan rago kamar yadda 'yan mai tatsina suka yi a shekarun 1980 labarin kashe malam abakar hassan mada wanda shine shugaban izala na gusau ya kawo allah wadai don yadda aka same shi a yashi a bayan gari an datse wuyansa kamar yadda ake wa rago kamar yadda za ku je daga bakin babban ɗa ga marigayen. Ni dai suna na shi Abubakar Hassan Mada babban ɗa ne ga Malam Abubakar Hassan Mada. Ranar talata biyar ga watan uku ina zaune misalin karfe hudu na yamma sai ni ga waya ta shigo a waya na sai ni ɗaga. Ina ɗagawa sai ni yaro na ce mani shi su ga askarawa nan sun ɗauki mahaihinka da mashin ya kamata ka je ofis ka bincika ka ji me ke faruwa ko da na ɗaukin mashin ɗina na bi na je sai na fahimci ba nan sun ka kai shi ba ina tambayar su sai an ka ce an wuce da shi fi sabilillahi mu yi din binciken da ya kamata mu yi mun rasa gane inda sun kai da shi bayan mun shiga kwatar kwashe sai an ka ce ba su kawo nan ba na buga waya a yan doto an ka ce ba su kawo nan ba na buga waya a shemora an ka ce ba su kawo nan ba lokacin da muna kan hanyar mu ta yan doto zuwa mada sai mun ka ce bari mu tsaya gefe gefen gari domin bincika ko za mu ga gayawar shi sai mun ka zo mun ah, shi to wannan ya nuna Tuma wannan lokacin kuna tunanin kamar an ɗauki mataki ne a kansa eh to gaskiya lokacin da mun ka fara diba wannan saboda an ce ba a kai kwatarkwashe da shi ba ba a kai mori da shi ba a kai yandota da shi ba kuma baya cikin garin ma da sai mun kai tunanin to akwai abin da ke faruwa sai mun ka fara diba gefe bai gefen gari cikin ya Allah sai mun ka gan shi gefen wata mabiyar ruwa a sai kan rago kaga mahaifinka an yanka shi an ajiye shi a waje ga shi a cikin jini? Ware kuwa, wannan shi abin da na sani. A kai da wani a lokacin da kuka ga shi gawar malam Sheikh Abubakar Hassan Mada. To ina tare da babban aminin shi malam Mustapha Imamu da kuma mai auren ɗaya yayin ɗaya kaunan in ƙanansa malam Rabi'u Nuhu. muna tare lokaci ɗaya mun ka gangara mun ka isko shi a wurin Shin lokacin da kuka isa wajen akwai wanda kuka gani a wajen ne ko iya gawar malam kuka gani iya gawar malam muka gani amma kuma ga sawun baburan da na shigo wurin nan sun ka koma kamar da yadda aka ji an zargi wasu daga cikin askara wanda tafiya da malamin domin a yi masu tambayoyi amma sai shiru ashe tuni ma an yi masa kisan gilla wani mazaunin mada wanda bai so ambaci sunansa ba a lokacin da yake kwarmatawa wa ciki da gaskiya labarin akasin ya faɗa mana abin da ya faru tun farko. To abin da ya faru kwanan baya tun wancan gwamnatin da ta sauka ta musamman ne. Akwai wani isu da ya faru wasu yara ne guda biyu suka dawo daga ibadun Sai suka zo da babura da suka zo sun shigo cikin gari sai 'yan bijilantin da tare sun ka ce barayi ne. to da an kace za su kashe su sai an ka hana masarauta da shi liman sun ka hana wanda ce ba a haka nan sai yi bincike kan ɗan mataki kamar to hatsaniya sai ta kaure tsakanin su da yan bijilanci din akwai wani cikin bijilanci kamar su gaba ne a bijilanci din daga nan har aka yi karan ga yan sanda har zuwa cid an kai bincike yaran nan ba barayi ba ne sai aka ce a cikin su aka ce sai an bara kuɗi ba su da wannan kuɗin sai iyayen na ƙara kiran shi masarauta da neman insa su taimaka musu tun da yaran nan an bincika ba su da lalle a cikin sai aka yi haka liman suka je suka yi magana an ka sako wa'annan yaran da tun daga wannan lokaci gaban bijilantan bijilanti din sai ya zo ya ta yaɗawa tunda akwai bambancin akida tsakaninsu da su ya ta yada cewa da liman da uban kasa yan fomomi ne sun kama ɓarayin sun je suna an su daga nan dai gari ya ɗauka aka yi wannan hayaniya abin ya je ya wuce bayan yanzu kafa wannan sabuwar gwamnati ka zo yanzu dauka su daga lantarki din tunda an da karkashin masarauta lokacin shi masarauta ya ce ba zai an shi wannan yaron ba wanda ya yi wannan abu to da yake ya yi siyasa ta pdp sai 'yan siyasa pdp sun kai amfani da ita an kasa to ashe abin yana cikin ransa shine ya kulla musu yau wato sai yanzu da sun ka samu an ka ɗauke su a wannan onda askara to shi yanzu sun gama training sun dawo sai ya samu shi kanal ando to cpg kwamandan na jiha ya ba da sunayen shi duk sai haɗin da liman ya ce yan fomomi ne an ka turo an ka kama an ka kama shi liman an je shi oban ƙasar bayana yana wurin aiki an ka ɗauki liman ɗin ba kai shi ofis ba su ko in ba sun kai ta bayan gari sun kai ne yankan rago. a me sunan liman din. sunan shi imam abubakar hassan mara. shi limamin wani masallaci ne. limamin masallacin izala ne na biyu kuma shugaban majalisar malamai ta gusolokar gamin na izala. banda liman yanzu ana jiran shi sarki kenan uban kasa ya dawo shi ma a kama shi a yanka shi kenan. a yanke shi kwarai kuwa don gajiya an yanka wasu ma banda su din kwarai. wato su askarawan jihar zamfara na na gwamna dauda lawal su yankawa suke ma ba kashewa suke ba da bindiga a'a yankawa suke da sun kama za su ɗauke ka su kuma ba ma shi damun ba ba bincike da an ba da sunansa ba a bincike kawai ɗaruruwan mutane a mada sun yi dafifi wajen jana'izan marigayen inda kungiyar izala reshen gusau ta bukaci kai zuciya nesa don jiran matakin da gwamnati za ta ɗauka na bin kadin jinin babban malamin da aka yi wa da shuka alkhairi a duk tsawon rayuwarsa shirin ya ji ta bakin alhaji aliyu na allah zurmi shugaban izala na jihar zamfara an kashe shi lokacin da shi ma'ajina bala usman ya samu labarin haka nan sai ma samu hankalin shi ya ɗauku bai ko koma wajen shi wannan constant command ba wanda ya mashi magana da an kada mai ɗauki ƙwarar da gaske domin cato an ne kashe mala an kashe mala ce ce na lillahi wa ina ilai raju. to Allah cikin iko yi sai zan ran talata ne muka ce to mu bari sai gobe da safiya ta yi muka ajiye karfe goma sha ɗaya muka tashi daga nan gusau zuwa mada da muka je mada sai muka tarar da ko samari da jama'a sun fi mutum dubu sun ma gici hanya da to da muka isa ga wurin sai wasu daga cikin mabiya kungiya sai suka shaidi cewa Muni, sai suka ce to mu biyo na mu biyo na muka samu muka shiga cikin masallaci muka tarar da gawaci marigayi sun ta cikin tashin hankali sun hasu da kwarai da gaske amma da yake mutanenmu masu biyayya ne sai na sa wasu daga cikin malamanmu akwai mustapha khalil Dunfa da mataimakina suka tsaya suka yi mutane wa'azi suka kwantar da hankulansu to allah cikin iko na yi sai zan mutanen suka yi haƙuri gagawan ba su ce komai ba amma dai wasu can daga waje saboda muna cikin masallaci ne ga tuna cikin masallaci sai zan ah, can waje suna ta ɗan surutu muka ɗan fito ana ta ɗan ba su magana sauran sun ce to kar su damu insha Allah za a bi kadin wannan al'amari insha Allah jinin malam ba zai tafi a banza ba za mu yi dukkan iyakar mu gwamnan jihar zamfara dauda lawan ya je ta'aziyya in dai alkawarin gano masu hannu a kisan don ɗaukar matakin shari'a a kansu idan allah kai mako mai zuwa za mu ji daga gwamnatin abin da ya sabu nan a shirinmu na yau sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin nasar adam hikaya kaya mai taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfilu wannan ne kuma ya kai mu ga darussan ramadan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a kuna tare da muhammad awal shehu alkali a fadan sarki na hausa anduwala ba tare bata lokaci ba to wannan wata na ramadan wata ne mai alfarma watan da allah madaukin sarki sauko da alkur'ani yake cewa kuma a yau ta alkaranta alkur'ani a cikin ta wata ne wanda ake wato wata na ramadan shine wato na matsayin wata na tara a matsayin kalandar musulunci to shine a wannan watan kuma ake wannan azumin ramadan azumi 30 ko 31 babu don galibi dama azumi wato shi wata na musulunci 31 babu ne bai cika 30 sai dai ya kunta in ya kunta ta muku ne ku cika ya zama 30 wace wannan watan da kuke cike zama 30 sai ya zama to an yi azumi washe garin wa azumi dai an ce daga farko zuwa karshe daga farko zuwa goma rahama ce ga mutane ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga goma kuma zuwa 20 gafara ce ga mutane daga 20 zuwa karshe shine kuma yanta mutane ke daga wuta zuwa gidan aljanna a shiga gafarar na da yawa kuma saboda haka wata na alheri na karatun ne da gifari na neman gafara inda kuma yalwa kyauta ba da zakka an yadda ma mutum ya cire zakkan shi kafin ma Ramadan idan kana cire zakkan ka misali kafin Ramadan ko kuma bayan ko kuma bayan Ramadan an so ka jawo shi cikin Ramadan ka cire ka ba wa makwabta wannan ka ba wa masu bukata kuma ba a so in ka cire zakka ka dauka kai wani gari daban bayan kuma ka na gefe suna wahala a gaba dace ba E, ka cire zakka ka ba ni gefen ka ba yan uwa da abokan arziki ba musulmai sannan ka abin nan ka kai gaba a yi kuma kowa da kowa ba a so a samu gidan musulmi wanda yake kuka yana cewa wayo Allah a wata na Ramadana saboda bai da abin da zai ci eh saboda fadalan ka kari ka sa eh, kai ne sanadiyan bude bakin mai azumi ladan da kaje da shi Allah mu daukin sarki rinku ne sani dan shi ma manzo Allah ke Allah ke cewa duk wani aikin dan adam nashi ne banda azumi azumi na wani ne nake kai akai in ji Allah saboda haka ya jama'a kar a manta da bayin Allah kar ka ce sai kanka daga kai sai iyalinka sai kuma makwabtanka ko kuma makwabtanka ban dab da dab a na gefe kuma gida 40 zaka irga dama gida 40 hagu kuma gaba da baya za ka kirga su aka ka su. Madalla. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya soki Isra'ila inda ya nuni da matsanancin yanayi da yunwa da ke addabar jama'ar Gaza. Yana mai cewa Isra'ila ce kadai za ta iya cire shingen da ke hana kai kayayyakin agaji ga yankin na Falasɗinawa. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cewa duk da fitar da sanarwar sako ɗaliban makarantar kurigan da 'yan bindiga suka sace har zuwa yammacin ranar lahadi iyayen ɗaliban ba su samu ganawa da 'ya'yan nasu ba gwamnan jihar kaduna malam obasani wanda ya sanar da sako ɗaliban da kansa ya ɗauki lokaci yana ganawa da jami'an tsaro da kuma iyayen ɗaliban masu sauraro duka-duka abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na safiyar yau amma zuwa can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za a iya sake sauraron maimacin wannan shirin yanzu a madadin mahmud lado da ya taya ni gabatar da shirin da baba yakubu makeri da ya shirya kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci. ni aisha mu'azu nake muku sallama.